wato haramcin rai ya fi girma fiye da haramcin dukiya baya halatta ga mutum ya kashe waninsa saboda shi ya wanzar da kansa ya kashe wani domin shi ya wanzar da kansa baya halatta amma a ce misali kana so mu kyale ka kana so kama harbe ka to ka harba wani to yana halatta ka harba wani don kai ka rayu sai ka ce baya halatta wato ka kashe wani domin ka rayar da kanka domin wancan mutumin shi ma fa mutum ne wancan mutumin shi ma fa rai ne kamar yadda kai ma kake rai na'am walau kulna da mun ce lalle ya halatta mutum ya kashe kansa a ya kashe waninsa domin ya wanzar da waninsa da kulna za safara da da mun ce inda muna da wannan ra'ayin da mun ce idan mutane biyu suka yi tafiya sai yunwa ya riske su ɗaya kuma ya zai mutu ga yunwa mai tsanani ɗaya ga cewa fa lallai fa mutuwa zai yi in bai cinye na biyu ba ya halatta ya yanka shi shi muna da wancan ra'ayin muna ganin mutum zai iya kashe wani dan ya rayu shi ya rayu to kenan idan mutane biyu suna tafiya sai yunwa ya kama ɗaya ya ga cewa lallai zai mutu yana iya A yin dabara ya buge ɗayan daga ya buge ɗayan ya yi bismillah ya kwanta ya yanka shi a gane idan ya yanka shi ya gasa ya cinye shin ba haka bane haka ya halatta domin shi wanda ya matsu zai ce ya juzu lahu akan mai tafi. wanda ya matsu zai ce to ai ya halatta ya ci mushi inda ya halatta ya ci mushi kuma kashi mutuwa ya zo shi sai ya kashe wannan dan ya ci sai na samu saurayi na samu saurayi ce ka ina man saurayi ya fi daɗi na man saurayi daɗi gare shi kaga sai buge shi kuma ga shi ƙarami kuma kuma zai iya yi wakilin saurayin bai kiba ne kila kiba kiba ne kaga in na buge sai in ci naman shin wannan ya halatta ko bai halatta ba wannan bai halatta ba illa iza kana kafiran sai dai idan ya kasance kafiri harbiyar kafiri harbi kafiri wanda muke yaƙi da su a nan sai ya halatta ne annan domin shi kafiri harbi bai da wata alfarma ba shi da wata alfarma saboda haka za a iya bai haka to ni a yanzu na matsu lakin istitradar sai dai akan ka'ida da a ce ɗayansu ya mutu kuma ɗayan ya wanzu gashi kuma ya mazu? mata in har bai ci ba shi zai mutu A gane ku? a wato ɗaya daga cikin ya mutu sai kuma yana nan ya shiga cikin matsuwa yunwa zai ci zai kashe shi in har bai ci in bai ci wannan ba zai mutu hal ya kurmin shi zai ci daga gare shi ya ci dan uwan shi amma amma su maza ba na fa la ya akulu minhu ma al-ilm bi annahu in bi ya'kul mata suka ce wato su ba zai ci daga gare shi ba duk da sanin cewa in bai ci ba zai mutu ko da ya san cewa in bai ci ba zai mutu ba zai faci ba an yi haya shi matace yanzu ya riga ya zama matacce ba shi da wani fatan ya rayu kuma ya riga ya zama matacce suna cewa kada ya ci daga gare shi saboda maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kasaru wato karya kashin matacce kaman karya shine yana rayi karya kashin matacce kaman karya shine yana rayi saboda shi dan adam fa yana da daraja fa ko da ya mutu yana da daraja idan ya kasance mutum mai daraja ne bala ya jugu da insan an yanta yi ta hurmata ya kamata ga mutum ya ce ta alfarman shi wai saboda maslahan shi min ajali maslahan shi saboda maslahan shi wato duk da sani anan cewa da zai yanki wani yanki daga cikin cinyansa wa huwa yaqinan sai buka kuma ya san in ya yanki cinyan tabbas wancan mutumin zai rayu wal a kala akala nan, sai buka shi kuma wanda wanda ya mutu mai jin yunwa din in ya ci wannan cinya tabbas zai rayu kun gane shi wanda ya ci cinyan tabbas ya rayu sannan shi wanda aka yanko wa cinyan aka yanke wa jikin shi ma zai rayu in an san tabbas wayannan guda biyu za su rayu duka allazi karya shi, Aula ya shi wannan ba kamar mara lafiya bane wanda kila ya warke ko kuma zai warke ba ana da tabbaci wanne daga cikin zai warke wanda aka yanke wa cinya zai warke shi ma mai cin cinya din zai warke a za su rayu kan zuci wannan amfanin shi na tabbas ne tabbas zai rayu wato idan ya cire wani juz'i daga wannan mataccen sawa'un min zahiri jismihi shin daidai ne daga zahirin jikinsa aw min yi ko daga cikinsa kamar ya cire ainihin wato cinya ko ya cire ainihin baɗininsa cikinsa kamar hanta mazarar sannan zai ci fannan huna mu haƙƙa shak amfani a nan wajen tabbatacce ne babu shakka amma duk da haka su hanabila Allah ya musu rama suna cewa zai halatta an gane ko da ka san cewa za ka rayu shi wancan wancan ba zai mutu ba duk da haka bai halatta ittiqa'a li hurmatin saboda kiyaye alfarman musulmi saboda kiyaye alfarman musulmi ولكن yan shafi'iyya Allah ya musu rama suna cewa la ya zuzu suna cewa wannan ya halatta mana shi matacce wato mai daraja ne walhayi mutarar shi ma rayayye mai daraja ne muqaddama ala hurmatul bayt alfarma na rayayye ana gabatar da shi akan harman alfarman matacce dalilin annan ma'anan yawma na'ana domin da dalilin da mun hana wani yanke tufafi a nan akwai mutane biyu ɗaya ya mutu yana buƙatar likafani wa sani hayyun ya taji ila sobe ya ƙi hilbar yana buƙatar tufafin da zai kare shi daga sanyi waye za a ba kaga za a gabatar da rayayye wanda za a ba shi tufafi ya kare shi daga sanyi ya rufe mashi al'aura لأن هرمته أعظم domin darajar shi ya fi ma dama hazar rajulu suna cewa matsayi wannan mutum matacce ne shi wa ma dama hazar rajulu hayyan ko matsashi kuma wannan rayayye ne azam lalle alfarma rayayye shi ya fi girma fa yajuzu lil hayy an ya'kula min al mayyit yana halatta ga rayayye ya ci daga matacci bi miqdari ma yasuddu ƙahu sai dai zai cire gwargwadon yadda zai toshe yunwa idan mutum zai ci matacce zai ci gwargwadon yadda zai toshe yunwa ne au hatta ba ko har sai ya koshi yadda zai kare ransa ina ce yasuddu ƙahu gwargwadon yadda zai kare ran shi ko kuma a'a wato zai yi ta ci ne har sai ya koshi dam nan ya sha ruwa ya abin yake wannan a cikin shi akwai tafsiri idan ya kasance baya fatan wato in har bai ci wannan mataccen ba zai yi ta tafiya yi tafiya baya fatan ya samu wani abu na halal a gaba yunqizu hayatahu eh, idza kana la yajidu shay'an ju wuju da shay'in halal in baya fatan ya samu wani abu na halal hayata hu wanda zai kwaci rayuwarsa bari ya akula ta ba ya ci har ya koshi idan ko yana fatan ainihin cewa in ya ci wannan abincin ya toshe dan kafa ya toshe wajen mutuwa in ya ƙara gaba yana fatan zai samu wani wani abinci na halal fa ina wumi to a nan wajen baya halatta ya ci sai da gwargwaron lalura sun da zai iya samun wani nan gaba lau kulla ne jawazin shabai duk da cewa abin da ya fi da mun faɗi halacci da muna da ra'ayin halaccin ya ci ya koshi shi ne abin da ya fi dacewa kada ya koshi li anna lahamal mai kabi domin naman matacce da shi. illa an yi kuna mai tatan audaman sai dai in ya kasance matacce ko jini mai fitowa in an yi yanka ko naman alhizir fa innahu lallai shi da ne baka nama na matacce da ne shi shi da ti abu ne mai nauyi alal ma'ida yana da nauyi ga ga uwar hanji ga intestine da annahu kabir saboda shi kabir ne in ya kasance mai nauyi ga ainihin uwar hanji fa kaunuka tuqallilu yakun aisar filhadam kasancewa ka karanta shi ka karanta cin shi zai zama to ya fi sauki wajen narkar da shi a cikin cikinka rubba ma ta zunnu annaka la taqdiru ala shay'in ba wato kai da yawa kakan yi zato cewa ba ka da iko akan wani abu na halal ثم يسر الله لك مباحا sannan sai Allah ya halatta maka wani abu na halal lan yaqdir laka ala balin wanda bai afkoma cikin tunani ba fada za ka samu duk ga Allah ya kawo shi fi jawazi shabai wato abin da ya dace ko da mun ce ko da mun ce ya halatta mutum ya ce ya ƙoshi cikin wannan hali Allah ya ba kada ya ƙoshi din wa an yaktasira alama ya turan ramqahu kuma ya taƙaita a kan abin da zai toshe mai rayuwarsa shin daga dan adam ne zai ƙoshi awon mai yake ko kuma awon mai ta tafi daga matacce ko daga naman alade ko naman jaki kada ya ci sai gwargwaron lalura eh ta fuskoki guda fuskoki guda biyu za mu ji fuskoki insha Allah a wani sharri mai kasa ta ganin wannan cewa ana tafiya cikin jirgin ruwa sai jirgin ruwa ya yi nauyi da jirgin ruwa ya yi nauyi ya to wato mutane ne kuma suka yi suka ya jirgin jirgin yana kadawa yana so ya jirgin dole ne sai an jefar da wasu sai an jefar da wasu mutane ciki yaya za a yi shi na kaci in ba a jefar da wasu mutane a ciki ba to lallai lallai jirgin zai nutse za a mutu in kuma an jefar da wasu a rage nauyi to za a samu sauki to yanzu menene abin yi in kai ne shawarar da za ka kawo kaga in aka yi ƙuri'a kila ya faɗa kanka shine aka ce a yi ƙuri'a a yi ƙuri'a duk wanda ta faɗa kan shi kenan kawai za a kama shi a wurga cikin ruwan an suna fatan gane wannan Wannan shi ne shi ma aka yi magana kan yunwa ya kama mutane da tsanani an rasa yadda za a yi babu wani alama na abinci kusa babu wani alama na kaza to yanzu ya za a yi kamar yadda aka ce lokacin da aka yi yakin biyafura haka aka ce mutane saboda yunwa sai su kama dan adam a gasa shi a shinyi ko kuma ya yi fitsarin mutum sai wani ya fitsari sai wani ya sha domin ya kwanci ransa ina ba ta kai saboda bala'i ya yi bala'i misali irin wannan in ya kama lalle lalle dole ne gashi nan ga mutane sun taru yunwa zai kashe shi sama sai za a samu wani a miƙa wani a gasa shi a shiyaya za a iya ci Eh? ya ina to ta kama Huh? iya kokarin su ne inda Allah ya ke da ya abin da su sa a hanya ya gudu da shi ke nan kaga sun huta amma gaskiya kashe shi din nan to shi ma shi su zai zama kaya kashe shi wajen kashe shi saboda kai zama kaya ne ko kuma kai ya tsoni sirrin su. ba? suna akwai matsala da to shi ne abin ya kama a ga in suka da shi zai iya zama musu matsala kuma zai iya sa su karya cikin yaƙi to Allahu a'lam ila ila ce a ce in da kashe shi saboda gudu kada su kuma su gaba da zuwa zuwa kashe su duka shi ne sun suka iya da su iya da su ma su su mutu duka na'am na biyu sannan zai faɗa Allah ya masa rahama sigan umarni sigan umarni wanda ya zo wanda ya wuce tarif wato ya riga ya gangaro can ya an gan shi wato abin nufi daga ciki shine a halatta abin da aka samu sigatul amr allati madat fi babu al'amur. sigan umarni wanda ya wuce cikin babin umarni shine if'al wato wannan sigan ya zo shi mai magana yana nufin halarci da shi dunar wujo banda wajenci asalin umarni in ya zo yana hukunta wajenci ne amma wani lokaci kamar yadda mai magana ya yi magana nan umarni ya zo amma ma'anan shi ba ba ne halal ne wato wannan shine ma'anar cewa manufa a nan manufa daga gare ta ne a halatta a halatta abin da aka samu misali shine inda Allah ke cewa a halaltu idan kun gama aikin hajji to ku yi farauta umarni a nan wajen ba na wajen ci ba ne eh wannan umarni na fasadu na halacci ne tunda ba zai yi a ce duk wanda ya aikin hajji yana gama aikin hajji ya ɗauki bindiga ya shiga daji farauta ba maza da mata gaba daya an gani ana nufin nan wajen wato ya halarta bayan kun gama aikin hajji ku tafi farauta farautar da kuka saba yi yanzu kun gama aikin hajji ya halarta a yi nan ba ana nufin wajibi ba ne ba ana nufin mustahabi ba ne na'am idan mai magana ya ce menene dalili sai mu ce dalili wannan umarni ya zo ne bayan hani bayan da an hana la taqtulu sayda wa antum hurum an ce kada ku kashe farauta alhali kuna aikin haji. daga bayan za aka ce idza halaltu fasadu idan kun gama aikin haji, ku yi farauta na'am wato malamai sun yi ijma'i cewa lalle ba a sunnanta ba ga wanda ya gama wanda ya gama wanda ya warware haramansa an yi zahaba ya tafi ya yi farauta ba sunna ba ne ga wanda ya gama harama da aikin hajji ya tafi ya yi farauta sai dai an halatta mai haka ɗin an gane ku idan mutum ya gama aikin hajji an halatta mai tashi ya je ya farauta in yana so in baya so kuma ya je ya huta na'am you. Hmm. Hmm.

kamar ce aikata kaza in ka so ko kuma in kai kaza wallahi zan yi farin ciki kaga bai nuna cewa aikata abin dole bane ka dan sa karina wanda ya nuna cewa abin yana da kyau da yayi na'am al-musawat wani an yastawiya adadu rijali sanad rawi shine adadin mazajen masu mai yayi daidai musannifin ma sanadi ahadil musannifin tare da sanadin ɗaya daga cikin mawallafa kamar imamul bukari A gani adadin mazajen sanadin mai ruwaya kamar kai mai ruwaya sai adadin mazajenka su zama daidai tare da sanadin ɗaya daga cikin mawallafa kamar imamul bukari ko imamu turmuzi ko wanda ya kama da wannan misalin wannan abin da ya auku ga alhafiz ibn hajar baina huwa bainan nabi ashara rijal na ainihin hadisai wanda a ciki tsakanin shi da annabi akwai mazaje goma gane wani ko tsakanin shi da annabi akwai mazaje guda goma shi shiwa ibn hajar kaga shi ɗaya daga cikin mawallafa ne ko tsakanin shi da annabi akwai mutane goma wakar wakar al-tirmidhi to hakika ya auku ga turmuzi to turmuzi zamu dauka shine hadal musallifin a gani to ya auku ga turmuzi da nasa'i bi hadal adad a gani ibn hajar wanda akwai nisa tsakanin shi da imamu turmuzi ibn hajar ya kai zuwa ga annabi haddasani wani an wani har zuwa ga manzo Allah da mutane goma kawai a gani sai ga ɗaya daga cikin mawallafa imamu turmuzi shi ma sai ya kai zuwa ga annabi adadin shi ya kai ga annabi da mutane goma an gano wannan da shi ma yau shi ma da sa'i shi ma an samu rijal ɗan shi zuwa ga manzo Allah wato goma shi ne abin da turmuzi ya ruwaito a cikin falalan suratul ikhlas shi ma imamun da sa'i ya ruwaito shi a cikin kitabun sala an abi ayyu eh. na'am kul ahad yayi daidai da sulusun qur'ani yace ban san wani isnadi ba wanda yafi tsawo kamar wannan isnadin a cikin shi akwai shida daga cikin tabi'ai tabi'ai guda shida a cikin sa an gane wani ko shi irwayin waye irwayin sa'i kaga yanzu mun san sirrin da yasa aka samu da shi da ibn hajar ya zama cewa akwai sun zama iri daya ibn hajar zai zai yi tabi'i guda ɗaya ne kawai zuwa ga a akai zuwa ga sahabi to shi wannan an samu tabi'ai shida kun gane sai da aka samu tabi'ai shida a akai zuwa ga sahabi to ai tabi'ai ya guda shi sun ka sanya ruwayan nasa'i ya zama to yayi tsawo ai ya kai goma da shi ma nasa'i tabi'i ɗaya ne a samu kuma sahabi ɗaya har zuwa ga manzo Allah gaskiya da zama kaɗan kuma gane wannan ku ana samun irin wannan kaga da shi mutum ya daɗe amma kuma wato mazajen su suna da yawa kafin ya kai zuwa ga annabi ga wani nan daga baya ya zo amma sai ga rijal din shi ba wato kaɗan ba su fa kai wancan ba zuwa ga annabi an gane ku walil hafiz ibn hajar juz'un ibn hajar yana da wani juz'i wanda ya tattaro hadisai guda goma a cikinsa asharatul ushariya eh asharatul ushariya قال الحافظ العراقي وكانت المساواة ya kasance ana samun musawa irin wannan tuntuni Mutlakil adad amma yanzu yana yiwuwa ne a akan adadi a ce adadin su iri ɗaya ne ba wai cikin wani hadisi ba ainihinsa ba cikin wani hadisi ba ainihinsa na'am eh malamin kuma hajar na gaskiya sai duba zan iya don iya abin da zan iya wuce ka duba cikin alfiyan shi alfiya na iraki ba ina ga zuwa shekarar shi ya kara abin sun ne sai misali zala tun da filin mujaza au sawa inda gairi man ajaza alfiya suke sai misali aw swaha inda gairi man ajaza nan ana magana idan mutum ya ce ajastu ma swaha wa ma yasihu laka na na baka ijazan abin da ya inganta da kuma abin da zai inganta gare ka nan gaba abin da ya inganta gare ka da abin da nan gaba zai inganta gare ni a gane min ma sabiki daga abin da naji malamin ya ce hadisin da nan gaba ma zai inganta daga abin da naji aw yasiku ko abin da zai inganta nan gaba masala. Eh? an gani awu ya sai ku ko ya ce abin da zai inganta ya ce masalaka wato ga hanyar da ya shiga idan ma ya shiga cikin wannan hanya fi misali za a cikin misalin wannan kada ka shigar da almujaza wanda aka ba ijaza wannan mujaza an ba shi ijaza sannan ya ba wani ijaza shine ijazan ijaza an bani ijaza ni kuma sai ba malam abdulmumin malam abdulmumin sai ba sai ba a malam nasiru a gani a wannan shine almujaz ijazan ijaza kenan a cikin irin wannan kada ka shigar da wanda aka ba ijaza shi ma ya ba wani an gane wani ku an so haɗin da gairi man ajaza ko kuma in ya zama to hadisin ya inganta wajen wanda ba shi ya bada ijaza ba a gane wannan to ba za a yi aiki da wannan ijaza ba duk da haka wa mara a ijazatar mujaz mai ra'ayin wanda yake da ra'ayin ijazatul mujaz yana ganin wanda aka ba ijaza shi ma zai iya bada ijaza ko da ijazan ijazan ijaza ne shine walau ala ko da ya yi sama fa za ka zumta wannan ra'ayi ne mai kyau tunda an ba shi ijaza an yarda da shi shi ma zo ya ba wani to shi ma wancan an bashi ijaza ya ba wani shi wannan ra'ayi ne zumtiyas mai kyau shi ya goyi bayan ra'ayin kenan A jastula fa in ya kudda nawiyan fa yumila wato lafazin sa ajastu wato na halatta masa an gano wani ku wato lafazin sa na halatta wato na bashi a ijaza ko kuma ajastu lahu ko a ajastu ko ajastu lahu fa an ya kudda nawiyan ko kuma ya yi rubutu yana mai niyyar ijaza mutum yakan yi rubutu sai ya baka yana niyyar ijaza fa yi hubila sai ya yi watsi da ijaza din bai faɗi ijaza da baki ba ya ce na baka ijaza amma kuma sai ya yi watsi da wato ya yi rubutu a cikin rubutun ya bada ijaza amma a baki bai faɗa ba an gani fa yi hubila hu lafzan sai ya yi watsi da ijaza ga baki bai faɗa ba to shi ma wannan nau'i ne na ijaza nan yana gaya mana nau'in ijaza kala kala ajastu ko ajastu lahu ko gane ko fa an ya kudda nawiyan ko yayi rubutu yana mai niyan ijaza fa yumila sai yayi watsi da da fada ba zai fada ba rubutun kawai wato ba sharadi bane sai na amsa idan na ce na ba mala abdul mumin ijaza ba sharaɗi ba ne sai mala zuwa ya ce na amsa in ya ce baya so ba na ce na bashi ijaza ce shi gaskiya baya son ijazan nan eh? to shi ne aka ce ba sharaɗi ba ne sai mutum ya amsa bal izarar da idan mutum ya tunkuɗe ijaza ya ce baya so fa zi gairu ƙadihin to ni a waje na wannan baya suka rashin amsan shi malam wani ya ba shi ijaza bai amsa ba baya nuna ijazan bai tabbata ba fa indi gairu kadi wannan a waje na baya suka biza da wannan limahiri wa shar'uhu yu'za an so malami ya ba ƙwararre ijazan babban malami ya ba babban malami an so haka malami ya ba ƙwararre wa sharɗu sharaɗin sa yi uza ila akadiri sharaɗin ijaza ana danganta shi zuwa ga manya an gani kar ka zo ka ba mutumin da ba malami ba an fi son haka ka ba babban malami ijaza a cikin misalin wannan kada ka shigar da wato wanda aka ba ijaza wanda aka ba shi ijaza shi ma ya ba wani ko kuma wanda ya inganta a wajen wanda ba shi ya bada ijaza ba duk wanda yake da ra'ayin mai ganin halarci ijazan ijaza an bani ijaza ni ma in ba wani shi ma wancan wanda aka ba shi ma ya ba wani shi ma wanda aka ba wancan ya ba wani ko da ya yi sama an gane ai ta ba da ijaza wannan an ba shi ma ya ba wani wani haka wannan abu ne mai kyau mumtaz yi kyau shi ma ra'ayi ne mai kyau wannan lafazin sa hu ko a ajastu lahu ba an yi kudda wato yi rubutu nawiyan sannan nau'i na ijaza kuma shine mutum ya yi rubutu nawiyan al ijaza fa yuhmila sai ya shiru mai mana yi watsi da magana ba zai magana ba ba sharadi bane na amsan ainihin na ijaza ba sharadi bane kai amsa a ce wai dole sai ka ce an ce an baka ijaza ka ce kabiltu ba sharadi bane a idan mutum ya ya tunku ya ce baya son ijaza ni a na wannan ba shi da wani suka baya suka an so daga malami ga ainihin mahim ga ainihin wato malami ya ba da ijaza ga kwararre ɗalibi wanda ya goge wannan sharaɗi ana dangata zuwa ga manyan malamai manyan malamai suka ba da wannan sharaɗi cewa an so ya zamanto wato kai malami ka ba wanda ka san ya kware ka ba shi ijaza saboda ya zama to zai iya kariya ga wannan abin ba an ba mutum ijaza kuma jahili ka ce duk wanda za a haifa nan gaba na ba shi ijaza kuma wanda za a haifa din bai taɓa yin karatu ba ya ce ai an ba ni ijaza ni ma yanzu ai an ba ni ijaza sai yin bukari dan ga shi kuma kila kila ma bai da nutsuwa insha Allah na'am Thank you. ya yi inda ya rubutu ya bayar na'am kamar wasiya nau'in wasiya ne wani lokaci ba wasiya bane ai kana da kana da rai ka bayar wani abu sai eh, ba za a rasa ba inda ya saba shari'a amma ga shi ba za a kira shi wasiya ba sai su inda dai yana raye ya ba da ijaza ya ce duk wanda aka haifa da wanda za a haifa nan gaba na ba shi ijaza shi kuma yana raye wanda to wasu zai suna cewa ta yi amma su ibn hazm sun ce duk ne ibn hazm shi ya kyamashi kyamace abin

yawwa a ba su da certificate nau'i ne na ijaza kamar a wasu garuruwa za ka malami yana zaune zai ce duk wanda ya halarci wannan karatu na ba shi ijaza kawai idan so da da bacci ake bayarwa inda a ne abin da ke gani inda ce misalin wanda suka halarci abin sun iya abin da kyau sai a ba shi da ba ijaza ko da baki ne in aka ba su sai su kawo a rubuta musu gani wanda yake ali idan adadin rijal na sanar suka zama kaɗan in ma ya zama to wannan adadi ya kai zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh, wannan adadi kaɗan bin nisba ila sanadin sanadin akar dangane da wani sanadi daban ya ridu bihi zalika hadisi wanda wannan hadisi ya zo hadisi ya zo ta hanya biyu hanyar farko sanadin shi kaɗan sai kuma gashi hadisin ya zo ta wata hanya kuma sanadin shi da yawa eh bi ainihi bi adadin kasir ya zo da adadi da yawa ko kuma ya kai zuwa ga wani imami daga cikin a'imma na hadisi abocin siffa madaukakiya a gani a ce hadisin ya kai zuwa ga wani imami daga cikin imami na hadisi kamar bukhari kamar a ce ma'abocin siffa na hadda ko ma'abocin fi'u duk dai ma'abocin hadda ko ma'abocin wallafa da wani wannan daga cikin siffofi al ya littaji wanda ke hukunta tarji. kamar a ce isnadi ya kai zuwa ga imamu Shu'uba. imami ya kai zuwa ga imam malik wa sauri da sufyanu sauri wa shafi wa bukari wa muslim wa mazaje da su ne za ta shi aji ko nazi za ta shi a wanda ya zo da mazaje kaɗan ba shi bane aji wanda ya zo da mazaje da yawa nazi eh. ne kamar da aka yi hadisi ne dai amma wani sanadi ya zo da mazaje cikin wanne za a ji duk na biyu ne za ta hadisin ya zo ta hanyar hanyar farko ali ne shi hanya na biyu manazir hmm. masha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد in Allah ya ce eh, layin masallacin eh, layin sarki masallacin malam mato bayan sarki masallacin malam masu tsakanin magrib zuwa isha Allah ya mu rana asabar eh, za a yi muhadara a masallacin insha Allah saboda haka wanda Allah ya bashi iko ya kware ya halarci muhadara da